muka ce duk wanda ya garwaye imaninsa da babban zalunci to babu shi ba shiriya sannan kuma babu shi ba amintuwa daga azaba a duniya ko a lahira a duniya ba zai amintu ba domin jininsa ya halatta idan an zo yaki za a iya kasa za a iya ribance dukiyarsa ko ba zai karɓi sunan shiryayye ba ko ba zai amintu da wuta a lahira saboda mai ya garwaye imaninsa da babban zalunci amma wanda ya garwaye imaninsa da karamin zalunci fa muka ce yana da shiriya sai dai sa bata zanto kamila ba yana da aminci sai dai ba za mu ce ya zamanto amintacce ɗari bisa ɗari ba ta iya yawa irin zaluncin da ya a nan gidan duniya zalunci ne na sata wanda duk da ba za a zare masa ransa ba amma dai za a iya mai yanke masa hannu ina fata an fahimta sannan ranar tashin kiyama kuma al'amarin sai na wurin ubangiji in ya ga dama ya masa gafara in ya ga dama kuma a kama shi da azaba gwargwadon karamin zalunci sai dai ba zai dawwama a cikin wuta ba za a kai shi aljanna sannan muka karanta hadisin ubada ibn samit wanda ya ambaci ababe guda biyar abu na farko man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na biyu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na uku wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min na hudu wal jannata haqqun na biyar wan nar haqqun wanda duk ya yadda da wannan kaga wannan sharadi ne menene sakamakon sharadin adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal ubangiji zai shigar da shi aljanna gwargwadon abin da ya kasance a kai na me na aiki to shine muka ce akwai fassara biyu amma dai mu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa ma'ana aljanna daraja ce wanda ya fi wani aiki ya fi wani daraja ya fi wani samun matsayi amma mu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa ma'ana kila a shigar da shi a farkon al'amari saboda an yafe masa kananan zunuban da yi kila kuma a'a sai an yi masa azaba gwargwadon laifuka da yi kanana kafin a shigar da shi aljanna duk wannan kowanne na iya yiwa yau za mu tashi kan hadisi na gaba wa an abi sa'id al-khudri an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله an karɓo hadisi daga abu sa'id al-kudri shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce kala Musa ya rabbi annabi Musa alaihi salam ne yace ya rabbi ma'ana ya ubangiji na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi sanar da ni wani abu azkuruka da zan rinka ambatanka wa ad'uka bihi kuma in rinka roƙonka da shi anan yace ad'uka min ad-du'a'i mun ko sha faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewa addu'a'u yanqasimu ila qismaini yanqasimu ila du'a'i ibadatin wa du'a'i mas'alatin da ce ko koya mun wata kalma in roƙe ka ko in ambace ka da ita ma'anar in roƙe ka anan gurin ma'ana du'a'u ibada kenan an gane ko qala ya rabb kala sai Allah ta'ala ya ce da shi kul ya Musa la ilaha illallah ya kan Musa ka rinka faɗin la ilaha illallah mana in kana roƙon wata kalma da zaka ambace ni ko ka roƙe ni da ita rinka faɗin la ilaha illallah kala sai annabi Musa alaihi salam ya rabbi ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ai duk bayan ka kowa yana faɗin la ilaha illallah yana son a keɓance shi da wani zikiri wanda shi kaɗai zai yi ba abinda kowa ke faɗa ba kala sai Allah ta'ala ce da shi ya Musa ya kai Musa law anna samawati sab'a da a ce sammai guda bakwai din nan wa amirahunna ghairi da duk wanda ke cikin su na halittu ba ni ba wal ardina sab'a kasai guda bakwai din nan gaba ɗaya da duk abin da ke cikin su na halittu da a ce gaba ɗaya a tattara su fi kiffatin a bari ɗaya na wato ainihin sikeli wala ilaha illallah fi kiffatin a sanya kuma la ilaha illallah a ɗaya ɓangaren na mizani na sikeli malat bihin la ilaha illallah da sai la ilaha illallah ta rinjaye su saboda nauyinta saboda girmanta ka duba samman bakwai gaba ɗaya da kasan bakwai a tattara su da duk abin da ke ciki na girma na mala'iku da halittu a tattara su a sa a ɓari ɗaya na mizani na sikeli a ɗauki la ilaha illallah ita kadai a sa a ɓari ɗaya na mizani na sikeli to la ilaha illallah gaba ɗaya ta fi su nauyi abinda wannan ke nuna wa falalan tauhidi ma'ana idan mutum zai ranar tashin kiyama da kalmar la ilaha illallah kuma ya zanto lafiya kalau take ba wani datti na shirka da ya gurbata ta ba wani datti na bidowi da ya kawo mata cikas to wannan la ilaha illallah din za ta iya rinjayar dukkan wani dangin ayyuka na farka saboda nauyinta saboda girmanta tun gashi girmanta ya kai ta rinjaye mai sammai da kasa da abin da ke cikin su wannan hadisi imamu ibn hibban al-busti ya rawaito shi da imamu al-hakim imamu al-hakim yace hadisi ne sahihi sai dai kuma kash bincike ya nuna hadisi ne da'ifi bincike ya nuna hadisi ne da'ifi sai dai akwai hadisai guda biyu da za su iya isar maka saƙon abinda wannan hadisin ke so ya isar hadisi na farko akwai hadisi na imamu ahmad wanda aka karɓo daga abdullahi bin amr bin al a annabi nuhu ne alaihi salam mutuwa ta zo masa da haka sai cewa ɗansa alaika bi la ilaha illallah abinda kawai zan maka wasiti yawan maimaita kalmar la ilaha illallah yace abinda yasa nace maka haka da a ce saman bakwai da kasan bakwai gaba daya za a tattara su da halittun da ke cikin su a sa su a mizani da la ilaha illallah tarin da su da a ce za a tattara samman bakwai da kasan bakwai a mayar da su wani katon zobe na karfe mulmulalle to ba abin da zai iya karya shi idan ya fado kansa sai la ilaha illallah idan la ilaha ta fado kansa sai ta tsaga shi gida biyu saboda girmanta to kaga wannan hadisi ne ingantacce sannan akwai hadisin da ya shahara wurin malaman hadisi cewa hadisul bitaqa ya shahara wajen malaman tauhidi da malaman hadisi suna kiransa hadisul bitaqa hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito shi shi ma hadisi ne ingantacce dunkulallen abin da hadisin ke cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum gaban Allah domin a yi masa hisabi hisabi a yi masa kididdigar ayyukansa za a kawo manya-manyan takardu a rubuce da laifuka da barnar da ya yi a rayuwarsa manya-manyan takardu ɗai-ɗai har guda casa'in da tara ɗari ba ɗaya kowace takarda ɗaya idan an buɗe ta iyakacin faɗinta iyakacin inda idan kake iya zuwa ba abin da ke ciki sai ayyukan barna rana ga ta ga watan kaza ya sha barasa ya yi barna ya yi irin kaza ya yi laifin iri kaza shine kawai abin da ke ciki takarda daidai har 97 ko sai ya gani ido ubangiji ta ala ya tambaye shi cewa shin mala'ikun da ke rubuta ayyuka sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ni ba laifin da ne ne suka rubuta an rage maka wani abu yake ba abin da aka rage to kana da ta cewa kana da abin da zaka gabatar shin kana da wani kyakkyawan aiki sai Allah ba da ta cewa yau me zan iya gabatarwa kuma ba ni da ta cewa wai barawo a hannun mata ko ba ni da ta cewa me zai ce kuma sai ubangiji ce bala inna laka na hasana yace sai ka manta amma kana da wata hasana guda a wurin mu sai a ɗauko wata ƴar takarda kamar faɗin tafin yatsa ita ce abinda ake kira bisaqa a larabci larabcin zamani sukan kira ID card da suna shi shine duk karamar takarda mai faɗin da kila bai wuce tafin hannu ba sai a ɗauko wata takarda ƴar kankanwa ta ce to hasana ɗin da kai tana cikin wannan takarda ce ya ubangiji wannan yar filingen takardar ya za ta yi da wancan manyan manyan takardu ta tara, wannan guda ɗaya bata fita mun yatsa ba sai a buɗe takardar abinda ke ciki shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah banda la ilaha illallah ba komai a ciki yace ya ubangiji karamar takardar nan ya za ta yi da wannan manya manyan takardu Allah ya ce a dora kan suke ne sai a da tara nan a dora a bangare ɗaya na suke ne sai a ɗauko wannan yar karamar takardar mai lalala a ɗora a bangare ɗaya su keli duk sai ta rinjaya wancan saura sai ya shiga aljanna to kaga wannan hadisi ne ingantacce a takaice kaga wannan hadisai guda biyu na ɗauke da sakon da wannan hadisin ke son da ya tabbatar a babin falalar tauhidi duk da cewa in mun kawo wannan hadisi na Abu Sa'id riwayan ibnu Hibban da Hakim masanin hadisi zai iya ce mana hadisi ne da'ifi ta fuskar riwaya mu kuma zamu iya cewa ta fuskar diraya akwai hadisan da ke dauke da sakonsa ina fatan kun fahimta to saboda haka ne dukkan wannan dai abin da yake nuna mana falalar tauhidi da kuma cewa tauhidi in ya tabbata a cikin zuciyar dan adam na iya sa akan karewa mutum zunubansa a gaba sai malam yace wal tirmidhi wa hasanahu an anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul qala allah ta'ala ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi qataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan wannan hadisi na imamu tirmidhi ne wa hassanahu kuma imamu tirmidhi yace haza hadisun hasanun hadisi ne ingantacce hujja ne an anasin samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga anas malik yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya faɗa ya to ya zama hadisul qudsi yace ya ibn adam ya kai dan adam wannan lafazi ne da ya shafi kowa da kowa maza da mata tun daga farkon halitta har zuwa karshen halitta kowa daga cikin jinsin dan adam daga cikin jinsin mutum yasduqu alaihi annahu ibn adam zai gaskata a gare shi cewa shi waye dan adam ne ya adam ya kai dan adam lau ataitani bi qurabil ard khataya da a ce zaka zo wuri na da cikin kasa khataya na ayyukan laifi adadin laifin da kai shine adadin cikin kasar duniya summa laqitani sannan ya to ka gamu da ni gobe kiyama la tushriku bi shay'a ba tare da ka hada ni da wani ba wajen ibada la ataituka bi qurabiha magfiratan ni kuma da na kawo maka cikin ƙasa ɗin na gafara dan kan kare zunubin da ka zo da ke cikin ƙasa. wannan kuma hadisi ne shi ingantacce duk waɗannan hadisai suna nuna falalan tauhidi suna nuna tauhidi na zama sanadiyan kare zunubi sai dai abinda ake so mutum ya fahimci irin wannan hadisai ya fahimce su a tabarau a mahanga ta ahlus sunna wal jama'a menene mahanga ta ahlus sunna wal jama'a kada irin sakon da waɗannan hadisai suke ɗauke da shi na kyakkyawan alkawali da albishir da mai kyakkyawan tauhidi ya sa shaidan ya yi maka raɗa ya ce da kai to aini tun da na zama na kuɓuta daga shirka na kuɓuta daga bid'a ai ko ba na zama wahalar da kaina ba tun daga abin da annabi ya faɗa ga duk wanda ya tabbatar da tauhidi ni ko na tabbatar bana shirka bana laya bana guru bana kambu bana kaza shikenan na riga na kuɓuta sai ya sa kuma ka kwanta ba a san kai masa wannan fahimtar idan kai wannan ya zanto al'amnu min makarillahi kenan amintuwa daga makaron Allah wanda Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul fasiqun da haka ba a san al'amnu min makarillahi so ake ka tabbata duk abin da hadisin ya faɗa ka gaskata a cikin zuci amma ka himmatu wajen aiki dan shiga aljanna daban samun bene na sama sama sama a cikin aljanna kuma daban aiki ne duk zai taimaka ka samu wannan to ko ba a san kana da matsayin da zaka samu bene na goma ka tsaya ka takaito a bene na daya ya kamata ka kara himma ka zage dantse na biyu ka fahimta cewa annabi sallallahu alaihi sallam wanda shine shugaban halitta Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza duk wannan naki ne an ba shi fatahi buɗi mabayyani an gafarta masa abin da ya na zunuban na da da wanda zai nan gaba in zai an yafe masa Allah ya cika ni'imar ta gare shi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi alkawalin taimakonsa ya ba shi agaji da nasara Allah ya yi alkawalin shiryar da shi ta farki madaidaci ba wani wanda ya samu wannan tabbacin irinsa sallallahu alaihi wa sallam amma tare da haka sai ya rinka tsayawan dare har kafarsa tana tsatsagewa kafa ta kumbura bai daina ba bayan ta kumbura ta zo ta fashe ta tsage yayi faso a sakamakon iyamun layli duk da wannan matsayin duk da wannan martaba kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari har matarsa Aisha ta rinka ji masa tausayi tana cewa yaya an riga an gafarta ba komai da komai kuma ka wahalar da kanka shi kuma sai ya ce afala akunu audan shakura to da an gafarta ko ba zan yi godiya ba ai wannan godiya ce kuma nake ga ubangiji na gafarta mai din da aka to irin fahimtar da ake so kai wa irin waɗannan hadisai kenan kada kai musu fahimta ta waɗanda za su amince wa makarin ubangiji sai ka ɗauka cewa ai kenan tun da ba na girka mun hautu da mun ba sai na yi kiyamun laili ba ba sai na yi zikiri ko salatin annabi ba ba sai na yi sadaka ba ahlus sunna wal jama'a tauhidi ya tabbata na zama na nisanci bid'a bana kaza bana kaza kada mutum yayi wannan ya zanto al'amru min makarin lahi bayan Allah na gari ko da wani lokaci ƙara himma suke a cikin ayyukan alkhairi suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri har ya zanto ranar da tafi kowace kyau a duniya wajen ayyukan alheri a rayuwarsu ita ce ranar da suka bar duniya to wannan shine kyakkyawar cikawar da kowane bawa ya kamata ya fatan samunta ba a son ya kasance ka rage so ake ka ƙara ka duba duk matsayin da sahabbai suka samu da matsayin da bayan Allah na gari suka samu amma ba ta amincewa cewa suke rabbana la tuzik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma kamar sun samu fa amma ta suke ba mu wata rahama ba mu wata rahama ba sa dainawa kamar yadda bangare na biyu hadisan da suke razana zuwa ta faɗo na aiki kaɗan a faɗo wani aiki na sabo a ce za a shiga wuta a faɗi aikin sabo a ce za a shiga wuta irin waɗannan hadisai ba a so ka fahimce su irin yadda khawarij suka fahimce su su kawari yadda suka fahimci waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi duk wanda ya sabo ya mutu zai dawoma cikin wuta ba fita idan kai haka ka zanto cikin waɗanda suke kana tsobin rahmatullahi ta'ala sun ɗaya bai tsammani wanda kuma Allah ya ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah duk yawan saban ka ba a so ka ɗaya bai tsammani da kaga mai shirka ma an ce ya to ballantana kai mai sabo mai shirka ma an yi tuba za a iya yafe masa ballantana kai mai sabo sai a kiyafe maka mai shirka fa ai laifin khawarij kenan idan mutum yayi shekara 100 yana shirka sai zo tuba za a gafarta masa to ya za a yi kuma ku ce mai sako shi kuma zai dawama a cikin wuta wannan bai zama ta tanakuzi ba kenan to dan haka so ake waɗannan nassoshi da ke barazana da wuta da nassoshin da ke alkawarin aljanna na alkawarin aljanna amfanin su su sa ka sa rai na barazana da wuta amfanin su su sa ka tsoro in kana tsakanin sa rai da tsoro sai ka zanto kullum cikin aikin alheri kake har ka bar duniya amma matakar ka bai tsammani to shi kenan sai gaba ɗaya kare ya zuci ta kama ka ka ɗauka cewa ai ka riga ka halaka kuma babu wani gyara matakar ka baiwa kanka garanti to sai ɗan ya ta nasara a kanka ka ce akai an gafarta ma kai da dangin gidanku gaba daya ai don saboda haka babu ronka to annabi wanda kake bin sa an gafarta masa amma lokacin ranta kiyamul laili kafarsa tana fashewa fahimtar sa ce daidai ko taka ce daidai yo waye ma zai hada ta kunuwa ai an cuci sanda wai awa an cuci takobi da aka ce ai takobi ta fi sanda kaifi an ma zagi wannan takobin alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa anza min al'asa ai zagin takobi aka yi da ce kai takobin nan ta fi sanda kaifi yau da waye ma zai hada su saboda haka a ce ma a hada ka da kai da annabi wa wani tsoron Allah kamar an yi wa annabi ba daidai bane ba yau waye zai hada ka waye kai kuma to irin wannan fahimtar ake so mutum ya wannan yanzu wannan na nuna mana falalan tauhidi na nuna mana duk abin da zaka tabbatar a rayuwa a bayan tauhidi yake in tauhidi ne ya riga ya tabbata to gida ya samu an riga an yi rufi baya ruwa sai a zo ana maganan filasta ko ana maganan fenti wani irin fenti za a yi amma haka kawai babu gida tango ka zo kana cewa idan na yi gidan ga irin fentin da zan sa ka je ka sayo fenti ka kawo ko bulo ɗaya babu a fulotin ka ya zama shirme kenan to haka ne dukkan wanda ke kiyamun laili yake zikiri yake hailala amma ba da tauhidi me kake kuma me kake tuntuni ba ka ba shawarar mai ahlari ba menene farkon wajibi akan mukallaf tasiyu imani awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiyu imani summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi to kai ba tasiyu imani kaje ka kama nafil bi sai take dan tabligh ba tauhidi ko nasisin ko ba amma sai mutum yayi tanafila har yalla Asar. har rana tana kusa da faduwa yana nafila kaga bai sa abin da yake ba mai wannan mana yace fihi masail fihi ad-damir ya'udu ila al-bab a cikin wannan babi masail akwai mas'aloli da ya kamata mu fahimta al'ula mas'ala ta farko sa'atu fadlillahi yalwan falalar ubangiji ta Allah lalle falalar Allah tana da yalwa ta yadda za ka yi sako mai yawa amma falalansa ta zo ta sa a wanke maka wannan saba ko da wani lokaci abinda za ka kudurce a zuci yalwan rahamar ubangiji ya fi fushinsa subhanahu wa ta'ala asaniya na biyu kasratu tawabi tauhidi inda Allah yawan ladan da tauhidi ke da shi a wurin Allah mutumin da ya tabbatar da tauhidi babu abin da zaka ka samu lada sama da tauhidi a wurin Allah alisatu mas'ala ta uku takfiruhu ma azalika lizunub tare da cewa tauhidi yana saboda samun lada mai yawa haka kuma tare da haka yana kankare zunubai wato ya haifar ma da samun lada sannan ya haifar ma da kankare wani bangare na zunubanka arrabi'atu na hudu tafsirul ayati allati fi suratul an'am a wannan a wannan babi mun fahimci tafsirin ayan nan dake cikin suratul an'am ita ce fadin Allah ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun alkhamisatu matsala ta biyar ta'ammulil khamsil lawati fi hadith ubada mutum ya lura da al'amurra guda biyar ɗin nan waɗanda ke cikin hadisin ubada ibn samit wato man shahida Allah ilaha illallah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله زوا كرفي والنار حق والجنة حق هر زوا كرفي أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل أكا أنبت أبا بي قدا بير أكا تدك وان دي أمن سيدسو يكي كاوي سيدا وادسو to wannan zai sabota masa shiga aljanna a wannan babu idan muka fahimci wannan as-sadisatu mas'ala ta shida annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadithi itiban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin mas'ala ta shi shine annaka iza, jama'ta bainahu wa bain hadith itban idan ka haɗa tsakanin hadisin Obada, Ibnu samit da hadisin itban Ibnu malik wa ma ba'dahu da abin da ya biyo baya na hadisai ta tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah zaka fahimci hakikanin me ake nufi da la ilaha illallah dogara da waɗannan hadisan hadisin da ibn Sani da hadisin wa itban ibn malik da hadisan da suka biyo baya za ka fahimci haƙiƙanin menene la ilaha illallah Haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda bi haƙƙin illallahu ta'ala ba abin bautawa da gaske bisa cancanta sai Allah wato ba wai ma'anarta ba la khalika illallah la razika illallah ba haka take nufi ba akwai wanda in ka ce me ma'anar la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah ba mahalicci sai Allah ba mai arzikawa sai Allah ba mamallaki sai Allah ba wanda yake sarrafa dare da rana sai Allah har yanzu bai san ma'anar la ilaha illallah ba inda wannan ne ma'anar la ilaha illallah da annabi bai zare ta takobi ya yaki sa Abu Jahil da sa Abu Lahab domin duk sun yarda da wannan sun yarda ba mahalicci sai Allah ba mai arzikawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah duk sun yarda da wannan a ina ne abin da ba yadda ba ba abin bautawa da gaskiya shi kadai sai Allah ma'ana ba farfiya suka bisa yadda a bauta ma Allah ba sun yadda a bauta masa amma a keɓance shi da bauta ne ba yadda ba inda za a raba bautar a ba wani kuma a ba Allah ko da raban da za a ba Allah din ya fi yawa amma sauran ba a dan babba su duk sun yadda da wannan abinda bisa yadda ba sure bauta gaba ɗaya zanto haƙƙi ne na Allah shi kadai sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu dukkan alloli a manta da su a mayar da guda ɗaya gare shi za a dogara shi za a roƙa da sunan shi za a yi rantsuwa in za a faɗi shi za a kira yanzu wannan ko za ta saɓu bindiga a ruwa wannan kaɗai za a yi to ne suka yarda amma sun yarda a bashi nashi kuma wani ɗusu waɗanta a basu nasu a rarraba a daddasa da haka sai suka rabu gida biyu raba kafa suka yi fa iza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisin lahu din falamma najahum ila al barri iza hum yushrikun in suna cikin teku jirgin ruwa ya tambal tambal za a fadi Allah kawai za a kira a lokacin ko da a kundin su Abu Jahil baya halatta a kira lata ko uzza Allah kadai amma in an sauka lafiya to kuma su ma a iya kiransu ku fahimci tauhidi da kyau wallahi zaka gane cewa me ya hadarin da mutanen muke ciki yanzu yau wannan shine abin da mutane ke ciki sun yi da Allah ke kashewa ke rayawa wannan su Abu Jahil ma sun riga mu yarda da wannan sun yarda abota ma Allah amma ba shi kadai ba sai shaidan ya ba su dabara bautar da za a yi wa wannan Allah sai su ki kiranta da sunan ibada sai su canja mata suna sai su ce tawassuli kama kafa tawassuli wannan tawassuli din shine hakikanin bauta din sai su canja mata suna sai su ce ceto ai waɗannan su ne masu cetonmu su ne masu fada a wurin Allah su ne na gaba wanda ke da uwa a murhu ba zai ci tuwansa ba miya ba su suke da abin nan saboda haka sai mu kama su su sai su isar da mu wajen Allah har sai su ma misali da sarkin garin su yanzu ka isa ka je fada ka ga sarki kai tsaye ba sai ka bi ta kan waziri ba ta kan magatakarda ba kaga sun kwatanta Allah da sarki yanzu ka isa ka ga gabna ba sai ka hadu da chief security na government house ba ba sai ka haɗu waye ba darakta na gaman house ba sai ka haɗu da sakataren gwamna ba ba sai an baka appointment ba ka zo lokaci kaza ai wannan kaga kana son wani abu a wurin gwamna amma sai da ka kama kafa da su to da haka kana son abu wani abu a wurin Allah sai ka kama kafa da waliyyai da salihai da kudubai sai ka kama kafa da su sannan sai ka samu shiga wurin Allah sai ta buga ma misali tsakanin Allah da mutane sun manta da cewa gwamna da sarki gajiyayyu ne lokacin da gwamna yake cikin ofis bai san ba waye a waje lokacin da ka taho ziyara in ka zo da nufin ka cuce shi in ka zo da nufin gyara duk bai sani ba da haka sai ya samu masu tsaro da za su kakkare tare da haka da masu tsaron wata rana shugaban kasa da yan tsaron duk a harbe su ajiyin mulki to haka Allah yake Allah jin tsoron juyin mulki yake da zai sa waliyyai su rinka gadi kafin ku iso sai waliyyai sun caje ku su su gabatar da bukatun ku wajen Allah ya kamata mutane su fahimci wannan wallahi duk rigimar da suka yi da Abu Jahil ba wai dan ba su yarda da Allah bane ba sun yi da Allah sun da akwai shi duk ga nasoshin Qur'ani suna wa? wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah ko ba wai dan sun ce ba za su bauta Allah ba sun da abota masa sun yadda a kira shi idza rakibu fil bilki da Allah mukhlisina wanda ikhlasi dan shi aka halice ka ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa amma sai suka ce alaraba yadda yanzu su ma masu shirka masu dukkan waɗannan bin ɗariƙo da menene su ma ta suka aime a rarraba su waɗancan sun sawa abin suna ibada ƙarara sai dai suna ɗan dabara su ce ta karrubi suke su ma suka ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suka tayi mu'allantar da su ba mu ce lata da ulda suna kashewa suna rayawa mun riga mun san ba sa kashewa ba sa rayawa amma dai kama kafa muke da su dan su kusantar da mu zuwa ga Allah shi ma haka wanda zai ce ma bai yadda ai inda zaka san barnar tafiya. wallahi wata barnar da masu shirkan yanzu suke ta fita dafa na yanzu za su ce ruwan sama wali ne arziki wali ne aihuwa wali ne wanda Abu Jahil bai yadda da wannan ba wallahi kashewa rayawa su ce wali ne ka talauce sai a ce wali ne ya fushi da kai ta ce shi ya fushi da kai amma sun manta idan ka samu arziki kuma baka tare da su ba sa cewa wali ne arzuta ka duk ba sa manta da wannan ina aka tafi da hankulan mutane da kwakwalansu shi yasa ba yanda za a yi al'amuran mutane ya gyaru wallahi sai an fahimci tauhidi idan har ka fahimci hadisin ubada ibn samit da hadisin itban bin malik da muka karanta wa ma ba da hu tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul magharurina daga nan kuma zai bayyana gare ka a sarari kuskuren almagarurina waɗanda aka ruɗe su aka ba su jabin tauhidi ba nan tauhidi ba duk wahadaniyar Allah da kutubul mutakallimi da suke son su tabbatar wahadaniyya ce fi salasatu umur su ce wahidin fi zatihi la sharika lahu wahidin fi af'alihi la qasima lahu lahidin fi sifatihi la shabiha lahu abu guda uku duk ciki ba bauta wahidin fi shi kadai yake a zatin ba wanda yake tarayya da shi ya shiga sa shi kadai yake cikin ayyukansa ba mai tarayya da shi wajen raba ayyuka Allah ya zubar da ruwa a Afirka dayan kuma ya je sai Allah shi kuma ya kawo mutanen Asiya ba mai yin wannan sun yadda la sharika lahu wahidun fi sifatihi la shabiha lahu shi kadai yake cikin siffofinsa ba ya da wanda ya kama da shi wannan shine tauhidi a wurin malaman ilmul kalam da muke kwankwadar tauhidi daga cikin littattafansu ba su kawo tauhidul ibada ba ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'bud ma'ahu ba su ce wannan ba ka duba duk kutubul mutakallimi da muke koyon tauhidi a ciki ba inda sai kawo wannan duk tauhidin da za a zo ana koyar da kai kana kuka tauhidin da tuno wani ya riga ka daga cikin manyan kafiran da shi kadai yake kashewa shi kadai yake rayawa shi kadai yake arzawa ya san kwaya a cikin duhun dare ya san abin da ke tsuntsuwa karkashin teku ya san kifi ya san gaiwa ya san wace duk waɗannan ko abubuwa duk tauhidin rububiyya ne magana inda take albaitul qasid cewa shi kadai za a bautawa duk haƙƙin da yake nashi ne sunan shi ibada to nashi ne shi kadai da an ba wani ko da an ba Allah aka raba aka bai wancan rabi aka bai Allah rabi ko aka bai Allah kashi 99 cikin 100 wanda aka bashi kashi daya an yi shirka kuma an fita daga musulunci wannan shine abin da kowa ya kamata ya fahimta haƙƙin Allah nashi ne shi kadai as-sabi'atu mas'ala ta bakwai at-tanbihu li sharti allazi fi hadisi itiban fadakarwa dangane da sharadin nan da ke cikin hadisin itiban ibn malik mai hadisin ya kunsa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bi zalika wajha allah shine sharadin ya bi ta gibi ba wai ya faɗi la ilaha illallah kawai ya shiru ba sharadi ya bi ta gibi zalika wajh Allah sharadin ya kamata a kula da shi التاسعة مسألة ترى التنبيه لرجهانها بجميع المخلوقات كلمة توحيدي إتكتنا رنجاية دكا halittu الثامنة نيكو الثامنة مسألة تتكوت كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله kasancewar annabawa na bukatar faɗakar da su falalan la ilaha illallah a ina za mu fahimta ka a hadisin sa'ad ibn abi waqas eh a abi sa'id al-khudri kai hadisin abu sa'id al-khudri hadisin da annabi Musa ce allimni shay'an azkuruka wa da'u wa ad'uka bihi Allah ya ce kullu ilaha illallah shi kuma ya ce kullu ibadika yaquluna sai Allah ya faɗa masa me falalanta to wannan ya faɗa haka ne ala fardu sihhatil hadith mu ko mun tabbatar cewa hadisin da wannan lafazin bai inganta ba amma mun samu hadisan da suka isar mana da sakon da hadisin ke so ya isar التاسعة مسألة ترى التنبيه لرجحان هذه جميع المخلوقات fadakarwa dangane da yadda kalmar tauhidi take rinjayar dukkanin ababen halittu inda za a tara halittun sammai da kasa a cikin sikeli a ɗauko la ilaha illallah a sa a bangare ɗaya na sikelin da ta rinjaye su ma anna kaseeran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu tare da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke faɗin la ilaha illallah gobe kiyama kuma za a ga mizaninsa sa yayi kasa saboda ayyukan sako ko saboda bai cika sharɗanta ba al'ashiratu mas'ala ta goma annasu ala anna al-ardina sab'un kasamawat nasi kalar cikin hadisi da yake nuna yadda sammai ke guda bakwai kasa ma guda nawa bakwai wannan hadisi ya nuna kuma aya ma ta riga ta nuna haka Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai wa min al-ardi Misla hunna, يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء ilma. yadda sama take guda bakwai kasa ma haka take guda bakwai to amma sama tana guda bakwai hadisi ya zo ya yi bayani za a fara zuwa ta ɗaya, sannan a yi gaba a je ta biyu sannan a je uku a araje kuma kowace tana da kofofin shiga to ita ma ƙasa haka take ƙasan farko ita ce wadda muke kai sannan mai bi mata tana kasanta sannan mai bi mata tana kasanta har aje ƙasan ƙarshe waɗansu malaman suka ce haka ne yadda sama take da rajat wata saman wata to ƙasa kuma take da rakat yani wata ƙasan wata haka za a yi tafiya waɗansu suka ce a'a ƙasa guda bakwai wannan faɗin duniya ne aka kasa shi gida bakwai bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban har aka samu guda bakwai haka waɗansu suka ce alhadiya ta ashar mas'ala ta goma sha ɗaya haka ne ko anna lahunna ummaran kasai da sammai akwai waɗanda ke rayar da su suke rayar da su da me ibada ma'ana suke rayar da sama da ibada mala'iku su ne a cikin sama ba ko abin da suke sai me allazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa la yasjudun kaga suna yawan su suna tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftu haka kuma halittun da ke cikin ta sai sun wasana tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu الثانية عشر sifati isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya A cikin wannan hadisi mun fahimci tabbatar da sifofin Allah saɓanin ashariya wanda suke tawilin sifofin Allah to anan abin tambaya a wani hadisi ne inda muka tabbatar da sifofin Allah ɗin hadisin abu sa'id al-khudri a daidai ina da yace me a ba shi bane ba wani hadisi ne shi ne abinda wannan ya faɗa ba shi bane ba hadisin anas da yace me ya tabbatar da me lau taita ne bi wannan al-ityan al ba al-ityan al-mutlaq bane ba law ataitani bi kaza bi ma'ana law ji'ta bihi ma'ana qaddamtahu da qaddamtuka wannan la yadullu ala sifatil ityan sifatul ityan sai dai ka neme ta a suratul baqara da suratul an'am da sauran hadisan da suka tabbatar amma banda wannan saboda can ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu bai yi ta'adiya da ba ba idan ataye al-ityan bil ba ya zo mai anasta ta shay'i wa ita'uhu ba la yadullu ala sifa ka fahimci wannan da kyau hadisin itiban da yake me Yamtagi bi zalika wajh Allah ya nuna Allah yana da me alwajh to wannan kuma waɗansu za su iya tawili su ce a anan gudan ana nufin ridallahi sai dai a gaskiya alwajh sifa ne daga cikin sufofin Allah Yamtagi bi zalika wajh Allah banda shi ba da hadisin farko wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alkalima ba shine alkalam ba wal kalamu sifatun min sifatillahi kalima din da mun fassara ta ita ce me kalmar kun fayakun da ita ne aka halittuwa annabi isa inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun zahiri wa ashe Allah yana da kalma wal kalimatu sifatun min sifatihi la khalqun min khalqihi kaga a sha'ira ko sai ce kalimatuhu ba na khalquhu amma kalimatuhu ko a wurin ahlus sunna wal jama'a shine me kalamuhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim to ahlus wal jama'a suna tabbatar ma Allah siffofi ba tare da tawili ba sabanin asha'ira wanda suke tabbatar da kaɗan daga cikin siffofi su rushe sauran su tabbatar da siffofi guda bakwai shine as-sam'u da albasaru da alkalamu da al-qudratu da al da al-ilmu da me al-iradatu sai su tabbatar da wannan su ce sun yarda wannan siffofi ne na Allah amma al-mahabbatu ba su ba sifa ce ta Allah al-ghadabu ba su yadda ba sifa ce ta Allah bayan Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum sai ce a a Allah ta'ala la yaghdab al-asafu ba su yadda ba sifa ne bayan ku Allah ce falamma asafuna in takamna minhum al-yadani ba sai da ba sifa ta Allah bayan ku Allah ce bal yadahu ma basutatani yumtiku kayfa yata wa ma qadarullah haka qadarhi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi la akhadna minhu bil yamin duk sai su yi tawilin su su ce a'a wannan mu ba yadda ba sai su yi tawilin al-yamin su ce ana nufin al-quwwa al-yadani sai su ce al-qudra shine al-yadu al-ghadabu sai su ce iradatul intiqami al-mahabbatu sai su ce iradatul thawabi ko as-sawabu ko iradatul thawab sai su yi tawilin su ahli sunna wal jama'a kuwa suna tabbatar ma da Allah mahabba da al-ghadabu da sauransu bisa ga sikelin fadin Allah ta'ala laisa mislihi shay mun yadda Allah ta'ala yuhibbu wal insanu yuhibbu lakinna mahabbatal insani takhtalifu an mahabbatil lahi mun yadda Allah ta'ala yaghdabu wal insanu yaghdabu lakinna hunaka ikhtilafun baina غضب الانسان وغضب الله لانه تعالى ليس كمثله شيء كنا كذا كفوتا shi ne abin da ahalus suna suka masa ilzami suka ce idan kun ce alyadu shine alqudra ya za ku bal yadahu mabsudan daga ce qudra tahu mabsuda tani qudran guda biyu ce za su yi haka ba idan an ce al-ash'ariyya mutanen da ke da'awar bin abul hasan al-ash'ari wannan mun yi bayani ina jin adresin farko ko cewa waye abul hasan al-ash'ari dan haka ba sai mun mai ta ba yau as-salisata ashar mas'ala ta 13 annaka idza arabta hadisa Anas arabta anna qawluhu fi hadisi itiba'an fa inna Allah harrama 'ala an man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah annahu tarku shirki laysa qawluha bil lisani man qala la ilaha to hadisin itiba'an ko me yace Duk da shi a gurin ku bude mana idan abu ya gagara hadisin anas zai ce ya bani adam law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan shine abinda hadisin anas zai ce amma hadisin itiban shine yace inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bi zalika wajha allah yace in ka gane hadisin anas dan malik an gane ko zaka fahimci cewa fadin annabi cikin hadisin itiban Allah ya haramta wa wuta wanda yace la ilaha illallah bi zalika wajh Allah abinda ake nufi annahu tarku shirki saboda me hadisin itibani ya ce Allah ya haramta wuta ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajh Allah yanzu kila sai wani ya ci cewa faɗin la ilaha illallah da baki shi ake nufi da hadisin itban duk wanda ya faɗe ta Allah ya haramta masa shiga wuta amma sai hadisin Anas dan Malik yace a'a law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a sai mu fahimci man qala ha la yushriku bihi shay'an yabtagi bi zalika wajha Allah to shine wanda yake harama alan nar ba wai man qala ha bil lisani kadai ba ba tare da ya bar shirka ba ina fatan kun fahimta dan waɗansu su ɗauka cewa faɗinta da baki kaɗai shine zai tabbatar ma falalar a'a faɗinta da baki baya tabbatar da falala sai ka ne santi shirka a cikin mai ayyukanka ko da za ka yi ni kana furta ta a kullun ka faɗi ra'ayi ilaha illallah so miliyan ɗaya amma in zaka fada ka kira wani ba Allah ba ka rantsa da sunan wani ba Allah ba har yanzu shirka kake baka fahimci ma la ilaha illallah ba da ka fahimci ta da baka yi haka ba dan menene hadisin ya ce wanda yace la ilaha illallah yamtaki bi zalika wajalla sai hadisin an zace law ataitani bi qurabil ardi khataya da a ce zaka zo mun da cikin kasa na laifi sun malakaita ni sannan ka hadu da ni sai ta me la tushriku bi shay'a cikin duk abin da kai babu shirka kai ko ka san rantsuwa da sunan wani menene shirka ne kiran sunan wani in zaka fada menene shirka ne halin ne shine alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk dangin shirka kuma ka zo wanda abinda aka sharɗanta ma kai dukkan duk inda za ka yi sako gaba ɗaya misali sai ka zo ba tare da shirka ba to Allah zai cika ma ƙasa da gafara to kai ko sai zanto baka cika wannan sharɗin ba na barin shirka kawai furta la ilaha illallah ne da baki ina fatan kun fahimci abin da yake nufi idan mutum wajen cikawa yake la ilaha illallah sai in ya zanto a cikin zuciyarsa ya nuna duk abin da ya ne shirkan nan barna ne amma mutukar yana itikadin wancan abin da shirka ba ma zai samu cika da la ilaha illallah الرابعة عشر مسألة قوم شاهد تأمل الجمع بين كوني بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه ta'ammalil jam'a kai mai karatu ka lura da yadda aka hada mana ababai guda biyu kasancewar annabi isa da annabi muhammad wannan su bawa yake a wurin allah ko manzo ne na allah wanda wannan shine abin da muka faɗa a baya muka ce tabbatar da ubudiyya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zanto raddi ne gawa ga masu guluwi suna ɗaukar kai matsayin allah tabbatar da kasancewar manzo ne na allah wannan zai zanto raddi ne gawa ga wanda suke ba sa ba annaba annabi sa na kasancewar sa manzo din sai ya zanto gaba daya raddun alal ifrati wa tafrit mun yi wannan a baya kun manta ne naji الخامسة عشر مسألة تقوم شابير معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله ka gane annabi isa ya banta da cewa shi ne kalimatun lahi ba wanda aka faɗi wannan irin sa aka ce wa kalimatuhu alkaha ila maryam an gane ko as-sadisata ashar wato kasancewarsa bawa ne na Allah to kasancewarsa kalimatul lahi wannan fallace ce da Allah yake bance shi da ita kamar yadda annabi Adam Allah yake bance shi da cewa ya halicce shi ne da hannunsa dukkan halittu Allah ya halitte su bi kaulihi kun fayakun amma annabi Adam Allah ya halitte shi ne da hannayensa guda biyu yace da iblis ma man aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ba wanda Allah yace ya halicce shi da hannun shi biyu a duk duniya sai annabi Adam shi yasa a cikin dogon hadisin nan hadisin shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama bayan mutane sun garzaya sun je wajen annabi annabi adam abin da za su ce masa kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa kuma yasa mala'iku suka yi masa sujada muna cikin tsanne zo ka Allah a yi hisabi wanda zai tafi aljanna ya tafi wanda zai tafi wata ya tafi kaga dan duk musulman duniya haka za su cewa annabi adam a wannan ranar kai ne ubangiji ya halitte ka da hannayensa biyu ma'ana wani bantaccen abu lafi ne shi kadai ina fatan kun fahimta kaga anan gurin akwai isbatul yadaini lillahi akwai isbatu cewa adam ne kadai ubangiji ya halice shi ne hannayensa guda biyu banda shi ba wanda ya samu wannan mizan kuma السابعة عشر السادسة عشر مسألة تقوم شاشدة معرفة كونه روحا منه أقوي فللا دومن يدك سوا أقوي الجنة وأن زيسا كذاجي دنسي وجن ميمنتا يدك سوا أقوي وتا وأن زيسا كذاجي دنسي وجن قدمتا الثامنة عشر مسألة تقوم شاكرة تقوى كي معرفة قوله على ما كان من الأمل من قال ما أنا لأيك نفيد على ما كان من الأمل da aka ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al al-ishruna mas'ala ta 20 ma'rifatu zikril wajhi an ambaci ne aka ce yabtaji jibi zalika wajha Allah hatta ta ta ko hatta ta ta mas'ala ta 19 ma'rifatu anna al-mizan lahu ne. ganewa cewa akwai mizani ko mizanin ma har bangare guda biyu gare shi mizanin gobe kiyama duk da bamu taba ganin sa ba amma yana da bangarori guda biyu nan a zuba ayyukan alheri nan a zuba mai ayyukan sharri akwai lokacin kuma da kai kanka mai ake za a dauko a dora idan an sa ayyukan barnanka a nan gurin sai a dauko ka karshen kai ma a dora ka akan su akwai hadisin da ke nuna haka a ga kai da ayyukanka wa zai <laughs> wa zai rinjaye wani abin da ke nuna haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud abdullahi dan mas'ud mutum ne wanda yake ba ya da girman jiki sannan siriri ne ya hau itaciya dan ya karyo ko ya tsinko ƴaƴanta sai sahabbai suka ganshi kaurinsa siriri sai suka fashe da dariya suna masa dariya min dikkati sa kai saboda siranta kaurinsa sai annabi ce yanzu sa guda biyu kuke ma dariya yace na rantse da wanda ya turo ni da gaskiya lahuma asqalu fil mizani min jabal uhud wannan ƙaurin guda biyu in an sa a cikin sikeli sun fi dutsen uhudu nauyi wannan ke nuna ce kai kanka a iya ɗora ka tun daga ta Abdullahi dan Mas'ud za a ɗora shi ƙaurin guda biyu kawai sun fi dutsen uhudu banda sauran gangan jikin eh bari ke ko wato akwai mizani kenan da za a yi awon ayyuka wannan dole ne mutum ya yadda akwai mizani tun da ayoyin qur'ani sun tabbatar wal yau yawma izin الحق فمن ثقلت الموازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون dole mutum yadda da akwai mizani sai dai in wani ya tambaye ka wani irin mizani ne wani irin sikeli ne na karfe ne na tagulla ne na zinari ne sai ka ce duk nassi bai faɗa ba ban san ba ko na menene ni dai na yadda akwai mizani tunda Allah ya ce akwai amma sinadarin da aka yi zinarin da shi katako ko azurfa ko tagulla ko bakin karfe ban sani ba girmansa ban sani ba amma na yadda akwai mizani kuma na yadda mizanin yana da bangarori guda biyu bangare na farko a zuba ayyukan lada bangare na biyu a zuba ayyukan mai zunubi dan a ga wa zai rinjaye wani Allah ya faɗa manzon sa ya faɗa na gaskata wannan shine babin da ake so a babin al-iman akwai bambanci tsakanin mizani da hisabi mizani a wanzu ne shine awo hisabi kuma kirge Abin da ake nufi hisabi kirge ayyukan da kai sai a zo a tara su ana kirga yawan su ga kiyamul laili rana kaza ga watan kaza ga ce da miskini rana kaza ga watan kaza ana ta kirgawa daya biyu uku hudu a tafi adadin dan a nuna maka adalcin Allah ka gane yawan ta fuskar adadi to sai a zo a dauke su a tsora a cikin sikeli dan adadin su kuma ba shi zai sa kuma dole su nauyi ba dan wani aikin ya fi wani sai ka tara ayyuka goma dun lada ne in ka hada su kila da wani guda ɗaya biyu rinjaye su duka to sai a yi maka kirge ta fuskar adadi wannan shine hisabi sai a yi maka aho wannan shine alwazanu a sa a kan sikeli don a gane nauyi bayan an san adadi duk wannan ya dullo alame ala kamali adalillahi ta'ala wala yazlimu rabbuka ahada dan annana ma Allah baya zalunta wani al-ishruna mas'ala ta ashirin ma'rifatu zikril wajhi a cikin wannan hadisi an ambata mana al cewa akwai al-wajhu to al-wajhu din nan shine fuska ana tabbatar ma Allah fuska kamar yadda ya tabbatar kansa jalali wal ikram shine alwajhu sifa ne daga cikin sifofin Allah akwai wanda suke cewa alwajahu a nan gurin suka ce min babi itlaqil juz'i ma iradatul kulli suka ce a balaga akwai za a kawo wani bangare amma ana nufin duka a kawo wani sashi na mutum ana nufin duka ko a kawo bangaren abu amma ana nufin dukansa an ce fuska amma ana nufin zatin Allah gaba daya sai su ce buka wajen wajhu duka ai hu, wannan tawili ne dole ka yadda ubangiji ta'ala yana da alwajahu dan aya ta ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram an gane ko to da haka wannan ubangiji ala yana da alwajahu kamar yadda ya tabbatar kansa kuma annabi ya tabbatar cikin hadisi sai dai sun alwajahu din irin na wani ne a'a laysa kamislihi shi. kasancewar ka tabbatar ma Allah fuska ba shi ke nuna ka kamanta shi da bayi ba kamanta shi da bayi wannan kuma sai in ta kudurin haka a zuci amma ka tabbatar yana da fuska kamar yadda ya tabbatar a Qur'ani ko ko a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai tambaye ka yaya fuska take sai ka ce ban sani ba dan bai faɗi yadda take ba irin wace ce ba ta kama da dukkan wani halitta ba ta kama da dukkan wata fuska da ka taba sani ko zaka ka ta nan gaba baya kama da dukkan dangin ababen halitta ta Allah laysa kamithlihi shay amma dole in ya daina da fuska duk da cewa na jahilci yadda take wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jamaa amma idan kai tawili kace ai zatuhu yanzu kana nufin ubangiji na so ya ce mana zati amma sai mana zaurante yace alwajahu dan kai a halitta ka karshen zamani kai fasaran abin da Allah yake nufi Allah ya kamata mutum ya gane kuskuren da ke cikin tawili kuskuren da ke cikin tawili shine Allah ya saukar da nassi kuma yace innahu laqawlun fasulun magana ce da rabe kuma yace tibyanan likulli shay kuma yace qur'anin yana kuwa. in dai ka fahimce zai shirye da kai yace kuma bilisanin arabiyyin mubin a bayyane karara amma duk da haka kuma yana bukatar sai kai tawili yanzu idan ka ce zahirin aya kaza ba shi Allah yake nufi ba yanzu anan gurin aiki biyu ne akan ka ka rushe abinda Allah ya bayyana a fili kace ba shi yake nufi ba kuma yanzu muna bin ka bakin ka kawo mana me yake nufi din kuma da kace mana kaza yake nufi kaza yake nufi da yake kaza to waye ya sanar da kai cewa kaza ke nufi waye maka wahayi me ka dogara da shi yanzu in ka rushe na farko ka ce ba shi Allah ke nufi ba sai ka kawo wani ka ce shi yake nufi sai na zo na yi tarayya da kai Allah ya kiyaye wajen cewa na yadda ka rushe ba shi ake nufi ba amma sai na kawo wani abin kishar abin da ka kawo nema na ce shi Allah yake nufi ba wanda kake nufi ba wani ya zo duk mu biyu ya karyata mu ya kawo wani abu ce duk ko biyan karya kuke ga abin da yake nufi wa isa ya kayar da dan uwansa wajen rigima dan ba wanda ake wa wahayi wanda zai fi mu wanda zai kayar da mu duka shine wanda zai ce ku duka ukun ƙarya kuke abinda ayar take shine Allah ke nufi to wannan idan shi yana da me hujja ita ce ayar ku da kuka ruke zahirinta kuka tafi zuwa ga tawili yanzu abinda kuka kawo ma'anar ta biyu ana jin ku bashin wani aya ko hadisi kuka dogara da shi wajen cewa wannan ma'anar ta biyu ake nufi in iya kaka dogara da molanka to kuma wancan shi ma ya fi ka zaki wajen molanta sai kawo nashi wancan ya jaka wancan ya jaka sai ku yi sabani to idan kuka yi sabani kauli uku kauli hudu duk kun kyale zahirin aya wajen tawili kun yi tawilat guda biyar ko shida yawa cikin kwaye mai gaskiya dukkan ku ba ku da gaskiya wannan shine illan da ke cikin tawili illan da ke cikin tawili duk wanda ya rusa musulunci ta fuskar tawili nasara ta fuskar tawili suka rusa musulunci ta fuskar tawili suka kirkiro kiristancin su to duk wanda ya halaka galibi ta fuskanta wani ke halaka Allah ya tsare mu to ina ganin ma iya shiga sabon babi kuwa eh ba ganin mu bar shi haka dan kullun idan muka tashi sai mu rinka yin babi daidai amma kuma mu mu shiga rabin babi mu shiga wani dan karatun ya rinka tafiya a jere kaga daga sati na sama sai mu rinka babi daya babi daya tare da masail sa kowanne babi da masail sa. insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi wato dukkan tambayoyin da aka rubuto in dai na samu damar duba su gaba ɗaya to zan rika bada fifiko ne ga tambayar da na san tana da alaka da darasin da aka yi ta yadda idan na biyo su a jerance ko da ban karasa su gaba ɗaya ba na iya rike wanda suka shafi darasin zuwa darasi na gaba amma wanda ba su shafi darasi ko ba zan ansa su ba sai in ba tambaya ko ɗaya sai su sannan yan lokaci ya cika ba a kare su ba ba wani bashi da cewa nan gaba zan yi bayani akan su sai dai in an zo darsan su kuma ayi saboda galibi wani lokacin sai wani ya tambaya ya fitar da mu daga in mu shiga wani abu daban dan saboda tambaya ita take zama cikon darasi wani lokacin mutum zai iya faɗin abu a darasi a guje sai tambaya ta fito da abin fili idan mutum ya bayyana a gare ka yana aikata ayyukan shirka to menene hukunci akan haka ka gane mutum na aikata shirka abinda zaka yi shine kai masa nasiha ya daina shirka saboda galibi mutum na iya aikata shirka ya jahilci cewa ma shirka ce aikin da ke kanka a wannan lokaci sai kai masa nasiha ta hanya mai kyau yadda zai fahimce ka ba ta hanyar rigima ba kar ka ce masa kai mushriki ne idan ka ce masa kai mushriki ne shi kuma bai san wannan abin da ya shirka bane ba rigima za ku yi ta yanzu ba zai taɓa fahimtar ka ba kuma ya kamata ka fahimci wannan akwai mutane da dama sun yi abubuwa lokacin annabi da ki abin shirka ne amma annabi bai ce musu shirka bane ba da sahabban da suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ija Allah na zata anwatin kama lahum zatu anwat wannan hadisin zai zo nan gaba cikin wannan littafi an fito yakin Hunayn hadisin Abu Waqid al-Laythi yace daga cikin makon sababbin shiga musulunci sai suka ga kafirai na daukan makamansa suna ratayewa jikin wata itaciya da nufin in an yi hakan za a samu nasara a wajen yaki sai su sababbin musulunta nan suka cewa annabi idan Allah na zata anwatin kama lahum zata anwa mu ma samar mana wata bishiya da zamu rinka rataye makaman mu kamar yadda kafirai suke da irin ta mu ma dan mu ci nasara kaga sanya rataye makami jikin bishiya da kudurin za a ci nasara in an yi haka menene kirka ne amma suka faɗa annabi cewa yi mana haka mu ma annabi bai ce bai shirka kuke sai ce inna hasunan laqad kuntum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun annabi ce kun mutafarkin wanda sai gabace ku abin da kuka faɗa shine kwatan kwatan abin da banu isra'ila suka ce da musa yayin da aka tsamar da su daga sharrin fir'auna in biyo ta wani kauye sai ga waɗansu mutane na bautar gumaka sai suka ce da annabi Musa ija allana ilahan kama lahum aliha mu ma samar mana wadansu yan gumaka da za mu rinka bauta musu kamar yadda wannan yan kauyen suke da gumakan su sai annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun ko har yanzu jahilai ne bai ce ba ku mushrikai ne bai ce ba innakum qaumun mushrikun eh, sai ce innakum qaumun tajhalun haka annabi Muhammad bai cewa sahabbansa ko mushrikai bane ba sai yake nuna musu wato karancin fahimtar tauhidi ne yasa suka yi wannan da haka idan mutum yayi shirka ka san musulmi ne kan raba ma guje ba amma ga shi na waɗansu ayyuka na shirka to ba ka ce masa kai mushriki ne abin da zaka kira shi ku zauna da shi kai masa nasiha wani abin nan da kake fa ga matsayinsa bai dace ba a ce kai musulmi kana yin wani ayyuka da za kai ka shirka to da haka da haka aka ja hankalin mutum har ya fahimta ta hanyar nuna masa ayoyin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakar da shi da sauransu da kwadaitar da shi zuwa inda ake karatu da sauraron wa'azi wannan duk aikin ka ne idan har ubangiji ya shirye shi to irin ladan da kake da shi yana da tarin yawa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am kuma ba a gajiyawa dan kai yau yaki baya hana gobe ka maimaita bayan sati ɗaya ka maimaita kuma baya hana ka taimake shi wani lokacin da waɗansu ababai na bukatar rayuwa wannan duk zai sa fahimci gaskiya kar ku ɗauka cewa dan an ba mutum kuɗi ya bar bid'a ya shiga sunna ko an ba mutum kuɗi ya shiga musulunci ya fita daga kafirci wa musuluncinsa sa bai yi ba ko sunnan sa ta yi ba duk wanda ya fahimta ka ya fahimta addini ba daidai ba ka duba abu sufyan ka duba safwan ibn umayya an zo yakin maka an bude maka annabi ke cewa duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira abu sufyan din ba zai musulunta ba amma saboda hikimar kira ta annabi abu sufyan na cewa shi kansa ina zai shiga yau ya gudu sai ji ana cewa wanda ya shiga gidansa ba ya tsira annabi na bada shela da babban murya man da kala dara abi sufyan fa huwa amin a shi ke mamaki duk da haka bai musulunta ba aka kama shi a matsayin ribatattun yaki aka tafi da shi har wajen yakin hunain waɗansu sun ce an yi musulunta waɗansu sun ce a da aka je ne aka tara kayan ganima da aka samu mai yawa sha a ware da kuma kaza goma a kirin sai annabi ce a ba Abu sufiyan a ware waɗansu annabi ce ku kara Abu sufiyan aka ba Abu sufiyan Safwan bin Umayya ma aka ba shi raƙuma a ba shi goma a ƙara goma sai da aka ba shi kusan raƙumi ɗari a wannan yinin yace ba wanda na tsara a duniya irin annabi yace amma bai gushe bai yana min kyauta har sai da naji na fi kowa sa da karshe ce ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ka ko wanda sai da yayyafi zai shiga addini to sai a masa yayyafin ba yanda za a yi mutum ya shiga musulunci farko ka ce imanin sa ka imanin abubakar ba zai yiwu ba wane shi ko ya rade ma shiga ba zai samu ba to ba yanda za a yi ka ce mutum ya shiga musulunci farko musulunci ya nuna a'a karatu yau da gobe ke sa ya nuna Sai kanka ai ba lokaci ɗaya ba kake nuna karatu yau da gobe zai sa ka nuna kyalai zai shigo ko dan kuɗi din ne amma kar ka kyale shi da jahilci sai ka koyar da shi karantar da shi da faɗakar da shi shi zai sa ya shigo dan kuɗi amma da ƙarshe sai niyya ta canju haka ake bukata a musulunci saboda haka ko da mutum na cikin bid'a ya kama da ihsani da kyauta da menene dan ka jawo da shi suna ya halatta ko mutum na cikin kiristanci ko yahudanci da kyauta da menene da ba shi aiki yasa har ya shigo musulunci duk ya halatta kar mu dauka wai wa'azi kadai ke shirye da mutane akwai wanda sai an ba su kuɗi lokacin da annabi ya wannan rabar raƙuman ga su Abu Sufyan da su Sufyan bin Umayya manyan sahabban Madina suka rika cewa yaya gashi mu mun zo da mu aka yi balahira aka je ina aka je ina amma za a zo a raba raƙuma ba mu sai annabi ya tara su yace yanzu ko mutanen Madina ba kwa san kowa ya koma karkararsu da su da garken raƙuma ko ku koma da annabi cikin garinku wannan ya fi muku daɗi a ku raƙuma ko ku tafi da annabi unguwarku sai suka fashe da kuka dan murna da daɗi ba abin da ya fi wannan daɗi ayyana amma da ko sun damu hatta daga cikin suna cewa wa kuntu fil harbi tu dra'i falam uta shay'an wa lam umna'i ga na zama ni ne bar dai a wajen yaki amma gashi an zo da ma ni ba zan ce an bani ba ba kuma zan ce an hana ni ba wato amma shi dan gadan kenan <laughs> to da haka aikin ka shine fahimtar da dan uwanka musulmi da yake cikin shirka dan ya gane fahimtarwa kuma bil hikmati wal mau'izatil hasana idan an ce hikima ba ana bukatar laushi ko da yaushe ce da hikima ba a'a istikdamil uslubil munasib fil makan al munasib ma'a mura'ati zarfi zamani wal makan dole wannan shine hikima ya kasance kai amfani da hanya mai dacewa a daidai lokacin da ta dace to shine hikima wurin da ya dace ai zafi sai ai zafi hikima kenan wurin da ya dace ai sanyi sai ai sanyi hikima kenan wurin da ya dace ai kyauta ai hikima kenan amma dan sai su fahimci hikima shine kullun alalla ba ba haka bane ba akwai wanda sai ka bude wuta zai fahimta akwai kuma wanda baya bukatan bude wuta a hankali yake bukata baya jahilci abin fadakar da shi zaka yi wancan ko malami ne daga kai sai shi a sauro sai ka bude masa wuta ya san gaskiya ya kauce masa da gangan ba bukatan lallashin sa amma wancan ko jan shi aka haka bashi addini a burkice ba wani rigima da zaka yi ko ya taso da fada sai ka nutsar da shi haka ake bukata wannan shine hikima eh ne tare da kiyaye zarfin zaman da zarfin makan kowane gari da yadda ya dace kaiwa mutane magana kuma kowane gari kila akwai ilimin da ya shahara akwai lokacin da ilimi kaza zai shahara a wuri kaza duk ilimin ka in baka san wannan ilimin baka zo garin kai ba malami bane ba idan sun zo karatu kar ka dauka wai wannan karatun ya kawo su naka din a'a wanda suke da shi suke so su ji ka san shi ko baka san shi ba in har ka san shi to ka iya ba su sabo sai da in baka san shi ba za su da ba yanzu in ka samu taron hafizai kai ta jan mukutasar kai menene ta za su yi aya wannan koran qur'ani ne mutakar baka jan aya daidai amma in ka ja doguwar aya daga farko zuwa karshe za a yi kabbara ko ba san me kace ba yanzu an yadda da duk abin da zaka faɗa yanzu za a ka tarar da gari haddan qur'ani ta fi yalwa a garin ta sun shahara to yanzu to ka kware a qur'ani da an jima duk abin da yake san aya ɗaya ka jawo biyar in ka san su. to za a rikice da kabara kuma za a yarda da abin da zaka faɗa amma matukar ka zo ayoyin ba sa jawuwa kana aya tana jinka ba za ka yi labari ina son karin bayani game da yadda kake cewa wai ubangiji na da hannaye guda biyu ba ni da karin bayani sama da wanda na faɗa na kawo maka aya cikin suratul ma'ida ubangiji ya ce wa qalat al yahudu yadullahi mazalula yahudawa suka ce wai hannun Allah murwaciyar hannu ce sai Allah ce gullat aidihim wannan munin addu'a ne gare su a nan gurin ƙarya suka yi iri biyu ƙaryar farko suka ce Allah hannu ɗaya gare shi kuma ɗayan ko mai rowa sai Allah ce gullat aidihim mummunan addu'a ce wannan akan su sai ce bal yadahu mabsuta sani ba hannu ɗaya ba gare shi bene kuma biyan masu kyauta gaba ɗaya yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yadda ya so da haka ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam ubangiji baya bacci kuma dama bai dace a ce yayi baccin ba can yace da daddare yana kin fada hannunsa danwa mai zunubin rana ya zo da daddaren a karɓi tubansa da rana yana kin fada hannunsa dan me mai zunubin dare ya zo da rana a karɓi tubansa a ta kofa abu da take yunfiqu kaifa yasha Allah ya tabbatar wa kansa hannaye guda biyu ya tabbatar yana da yamin kuma la akhadna minhu bil yamin والارض جميعا jami'an يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه samawati matawiyatun abin da ake cewa shine dole ka yaddaina yana da hannaye guda biyu sai dai shin irin naka irin nawa ne a'a yaya suke ba wanda ya sani sai shi yaya siffar su yaya girman su launin su yaya suke duk wanda ya ce ma ga yadda suke ƙarya yake dan Allah bai faɗi yadda suke ba amma ya ce akwai su yanzu abin da ke wajibi a kanka a kai namu yadda akwai su in mu ya ce yaya suke sai mu ce wannan Allah kuma bai sanar da mu ta hanyar wahayi ba amma in muka kore muka ce babu su yanzu kenan mun yi jayayya da abin da ashe ya ce akwai su mu mun ce babu su a antum a'lamu amillah ku da Allah din waye ya sani shi ya ce akwai ko kun ce babu a antum a'lamu amillah dan a wani sai Allah ce wallahu ya alamu wa antum shi Allah sai sani amma kuma ku sani me kuka sani ku kuwa na ku dole ku tsaya akan abin da ya baku labari akai ya ce akwai dole ka yadda akwai amma bai faɗa ma siffar su ba bai faɗa ma girman su ba to wannan sai ka yadda baka san siffar su baka san girman su ba ka jahilci hakikanin su amma ka yadda akwai su ai anan gidan duniyar kama za a baka labarin wani gari ka yadda akwai shi amma baka san hakikanin sa ba tunda baka taba zuwa ba ko a hoto baka taba ganin sa ba amma tunda an baka labari ka yadda ne akwai shi yaddar ka akwai shi ba ka zuwa ka ce a'a ni ban yadda cewa akwai ba tunda ban taba zuwa ba ka ce ga jahili idan baka taba zuwa ba kuma shi ne sai zan ba za ka yadda ba to haka ba za ka ce yo ai ni ba zan yadda Allah na da hannaye ba tunda ban san su ba ta hanyar ka sai a ce wannan kuma ya zama dai kenan ku gane cewa ka'ida muhimmiya ibnu taymiya ke faɗa yake cewa al kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati al kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati me ma'ana wannan magana ma'ana wannan magana yace magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da zatin Allah magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da me zatin Allah yanzu kowa ya yarda ubangiji yana da me zati amma shin zatinsa irin naka ne irin nawa ne irin nasu ne zaka kai me a'a saboda me laisa ka mislihi sai wannan shine hujjar da ka dogara da ita ka yadda akwai zatin amma nan take kuma ka yadda ba irin na kowa bane naki ne kadai to kuma dole ka yadda da reje shine me ka yadda dole yana da siffofi kamar yadda ka yadda yana da zati ka yadda yana da siffofi kamar yadda kace zatin ba irin na kowa bane to haka siffofin ba ba irin na kowa bane ba shine maganar amma idan kace ka yadda akwai zati amma kuma baka yadda da siffofi ba matsayinka matsayin wanda ya tabbatar da gundugwilan zatin da bata da sifa ko dan adam ne kace na yadda akwai mutum gashi sunan shi zaidu amma ba ya da hannu ba ya da kafa ya da kun ya ji ba ya gani ba ya magana ba ya kaza yanzu dan Allah wannan yaya kai da kina to sai kace Allah yana da zati dan baka iya cewa ya da zati amma baka yadda yana magana ba baka yadda yana ji ba baka yadda yana gani ba baka yadda yana iya san abu ba yana iya kin abu ba baka yadda yana bayarwa yana hanawa yana da hannu yana da duk abin da ka ce duk baka yadda da wannan ba ka tabbatar da gundugulan zati da bata da sufofi yaban Allah kai ko hukunce kai ko kuma sai ka zo ka tabbatar da wani bangare na sifa ka rushe wani bangare sai ka ce na yadda zaidu yana da zati amma hannu ɗaya gare ki ba biyu ba kafa ɗaya gare shi ba biyu ba kunne ɗaya gare shi ba biyu ba ido ɗaya gare shi ba biyu ba ka tabbatar da wani sashi ka yi ne ka rushe wani sashi yabansa kai ko kushe kai ta waya ka tabbatar masa to haka ne wanda suka sai yadda da sufofin nan guda bakwai sun yadda da kudura sun yadda da irada sun yadda da asamu sun yadda da albasaru sun yadda da alkalamu sun sufofi guda bakwai sun yadda da su amma ba su yadda da sauran ba kaga sun tabbatar da wani sashi sun yi mai sun rushe wani sashi to da wata hujja ka tabbatar da wancan abin da ka faɗa wajen tabbatar da wancan ne za a kafa ma hujja da shi wajen tabbatar da sauran dai idan ka ce na yadda yana ji yana gani yana magana amma ban yadda yana da hannu ba ban yadda yana da irada ban yadda yana da mahabba ba ban yadda yana da sifa ta alghadab ba ban yadda yana da kaza ba ban dukkan ruke sauran amma ka yadda da as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-iradatu ka yadda da waɗannan sai ya da kai to shikenan ka yadda yana ji ka yadda yana gani me yasa kake yadda cewa yana da hannaye kamar yadda ya tabbatar kansa sai ta ce da ni to ai hannaye sifa ne na dan adam idan na ce yana da hannaye na siffanta Allah da dan adam kenan dan haka na kiyar yarda in yi haka to ni kuma sai in ce da kai yo ai Allah dan adam ma yana ji yana gani kuma Allah ne ya faɗa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kuma inna Allah kana sami'an basira shi ma dan adam yana ji yana gani yanzu idan ka tabbatar ma Allah ji da gani ka kwatanta shi da dan adam dan haka sai ka kore masa ji ka kore masa ganin dan kar ka kamanta shi da dan adam sai ce a yo ai jin da na tabbatar masa daban da irin jin dan adam ne ganin da na tabbatar masa daban da ganin dan adam ne jin dan adam yana da iyaka abin da yake kusa yake ji in ya nesa baya ji ganin dan adam yana da iyaka abin da ke gabansa yake kusa ke iya gani amma abin da ke bayansa ko damunsa baya iya gani sai ya waiwaya amma ganin Allah ko ina ne jin Allah kuma yana jin komai ne yadda yake jin sautin ka haka yake jin motsawar kifi a karkashin teku haka yake jin motsin gaiwa a cikin tabo haka yake jin tsuntsu a sama haka yake jin mala'iku a ko'ina haka yake jin karan fadowar kowane ganye da ke saman kowace bishiya وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سينتي يوا هكا نكي سوني to ni ma na yadda da wannan daɗi a ka. na tabbatar masa da hannaye da kamar da tabbatar kansa amma ba irin nawa ba ba irin naka ba ba irin na kowace halitta ba samfurin hannun da shi ya baiwa kansa sanin yadda yake yadda ka yadda jinsa ba irin na dan adam bane ba yana ji ganinsa ba irin na dan adam bane yana gani maganarsa ba irin ta dan adam bace ba har yana magana kuwa wa kallama Allahu Musa taklima to haka din na tabbatar masa sufofin da ya tabbatar wa kansa amma ba irin na dan adam bane ka'idar ni da kai duk iri ɗaya ce laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya duk ka'idar ɗaya ce ni da kai to sai yaya yanzu ne da na tabbatar da sauran ba da son zuciya na tabbatar ba da aya na dogara da hadisi na dogara kai da ka kore su da me ka dogara kace ba da hannu sai na ce to me yake nufi da bal yadahu sai kace ai kudura yake nufi daga ina ka samu wannan fasaran daga ofishin annabi ko daga ofishin sahabi ko tabi'ai kai shiru har duniya ta tashi ba za ka iya kawo mun wani sahabi ko tabi'i ba ba ma annabin ba da ya fasara ayar da haka to waye maka wahayi dole kai tsuntsu shin cikin musulman da suka daga yaka annabi ko sahabi ko tabi'a ko tabi'i tabi'a ko wanda ya fasara ayan haka za ka yi shiru dole ka ce akwai ko babu in ka ce akwai zan ce a ina a bukhari a muslim abu dawud tirmidhi sa'i cikin muwatta na imam malik muslim ba za ka taba kawowa ba har sai raƙumi ya fita daga cikin kofar allura ba kawo ba har sai ranan da zaki ya kaho baka kawo ba to dole ka ce eh ko babu idan ka ce eh akwai zan ce kawo to ka babu sai ka ce a ah, ba wani sahabi da ya rigaye ni to waye ya rigaye ka dole kila ka zama wani malami malami ka ce ai malam wani a cikin tafsiri zaka ce zama malam wani sai in tambaye ka da malam wanan nan da ka ambata a ɗauke shi a sa sikeli ga sahabbai ga annabi ga ai ga tabi'ut ina a sa sikeli wa ya wani tsoron Allah wa ya wani ilimi wa ya wani sanin abin da za a sifanta Allah da shi shi wannan malamin di ya fi su ko su ne suka fi shi idan yace ya fi su kaga ya zama mahaukaci ba zan tsaya in ci gaba magana da shi ba kuma ya zama wani ne daban ba abokin magana bane tababbe ne yana bukatan a saki a turu dole yace sun fi shi yace tunda sun fi shi ka sallama da ilimin annabi da sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'in da ka kyale wannan malami ya yi kuskure Allah ya fi masa ni da kai mu tarmi masa addu'a amma mu kama abin da annabi ya rayu a shi da sahabbai da tabi'in wallahi in ka haka an huta ba malamin da zaka yi wa haka wallahi sai ka kai shi bango ya rasa inda zai sa kai shi shi yasa da suka san zaka wani tambaya sai suka rufe kofar tambaya yanzu yadda za mu tsaya ku tambaye mu ku more ku rubuta wani ma har da bakar magana ai ko mun laukin magana ba za ka tambaye malamin ka ba yana can wancan sakin ɗaya sakin in ka san a bangaren hannun hagu yake wallahi ba za ka tambaye shi ba dama shi ya rufe kofar tambayar ya ce duk wanda ya ce wace shi sadan me to ba zai rabota ba har abada haka ce wa sallimil amra lahu la ta'tar law bi isyanin ata ila al-qur'an yace sallama masa gaba daya karka ce dan me ko sabo yayi kyale kai dai bishi haka irin tarbiyyar da suka bayar kenan dan karka tambaye su san in ka tambaye su zaka kure su in ba tsoro ba su bude filin tambayoyi mana wallahi ba za su iya ba sun san za ka kai su bango su bude filin tambayoyi kuma su baka hujja amma ba za su kai labari ba sai dai ka kasance a gaban su kamar ruwan gawa a wurin mai wanke ta ba za ka taba kai labari ko ba za ka fahimci addini ba kai shekara arba'in kana bauta a karkashin sa ba za ka fahimci addini ba kuma duniyar da ka samu duniya ka samu lahira ba dan yana mutuwa duk tsufan ka ba kai ne za ka zama sa ba sai wa dan sa ma'ana kai kamar an halice ka dan ka zama bawan gidan uban tun yana saurayi kake karkashin sa kake masa bauta kake masa hidima a gaban ka aka haifi 'ya'yan ka dauke su suka maka fitsari suka maka kashi suka maka amai ka katse musu majina uban ya mutu kuma su zo kuma kuma dole ka bi su suma kai bawan gidan lewai kamar da ubangiji ya halitta su su dan su yi shugabanci da shehinai dama an halitta su dan wannan sai kuma tun da aka halitta ka an halitta ka muridi ba yanda za a ka ci gaba kai ma ka zama shehi akwai adalci a wannan tilka idan kismatun ina ga sai mu dakata a haka sauran tambayoyin nan da suka rage mun a hannu za mu tashi akan su a darasi na gaba sun da sun shafi tauhidi wassalamu alaikum warahmatullahi